أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بارك الله فيك uwa مثل a daidai أو نشيدنا من shiri namu حرمي fasar hudubar harami أو ke zuwa mai sauraro kai tsaye a daidai shine ga ranar da ya kammala kiran sallah a wannan lokaci Dr. Abdullah Ibn Awad al ya riga da hamun bari domin gabata mai da wannan gobe guda biyu da rada kuma jagorantar musallar juma'a ta wannan rana mai albarka za mu kasance da yan uwa masu haru a daidai wani lokaci da yin kawo fasarar hudu ba kai tsaye a wannan lokaci godiya ta tabbatar ga Allah godiya ta tabbata ga Allah mai ƙarfi wanda yake tabbatacci wanda ya kubuta da dukkanin abubuwan da ke na ƙarfi mawadaci ga dukkanin halittu gaba ɗayansu babu wata ɗa'a da za ta yi mai amfani ko kuma ta cutarwa na saɓa masu saɓo ya masa cutarwa ya halicci mutane da aljanu don su bauta masa ba tare sun saɓa masa ba ya kuma gargaɗi masu saɓa masa da mummunan makoma da zai musu kamar yadda ya zama cewa an bayyana mana wannan da yawa daga cikin wanda suka gabace mu na shaida ba an bauta da gaskiyar cancanta sai Allah shi kadai kuma na shaida lalle annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne sa ne amintacce ne mai gaskiya a maganar sa Allah ya aiko shi da ya zama rahama ga talikai hujja ce kuma akan masu taurin kai tsira da amincin Allah da albarka da rahamarsa da albarkatai su ƙara tabbata a gare shi a koda yaushe har zuwa sakamako da kuma sauran ‘yan uwansa manzanni da annabawa da kuma iyalan gidansa da sahabbansa da wanda suka fi tafarkin gaskiya har zuwa ga lokacin da Allah ta'ala zai tada mutanen duniya ga baki ɗayansa Allah shi ne masu alkhairi mai barin abin da ke baya bayan haka ya ku taron musulmai ina muku wasici da kaina da jin tsoron Allah azza wa jalla domin lalle ita ce asasin alkhairi gaba ɗaya kuma ita ce maslaha ta rayuwa ya ku bayan Allah lalle hakika Allah ta'ala ya samu kasance mun bauta masa da hanyoyi da yawa daga cikin hanyoyin bauta gare sa daga cikinsu akwai wanda ke ibada ce ta jiki gaba ɗaya kamar azumi da sallah akwai wanda kuma ya zama ibada ce ta dukiya kamar zakka da kuma sauran ciyarwa akwai abin da kuma take ibada ce wadda bawa zai tsaya wajen yin ta da gangar jikinsa da kuma dukiyarsa wajen yin aiki da ita ana ce mata ibada ce ta dukiya da kuma ta gangar jiki wannan ibada ya kai bawan Allah ita ce hajji ɗakin Allah mai alfarma wadda ake ciyar da dukiya da musulmi yake yi a cikinta da dukiyarsa kuma ya yi ƙoƙari wajen tabbatar da wannan ayyuka da gajiya da zai da jikinsa ya ku bayan Allah a cikin wannan kwanaki masu albarka musulmai suke tahowa daga gabashin duniya da yammacinta zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma domin sauke haƙƙin wannan farilla ta aikin haji suna masu koyi da faɗin Allah azza wa jalla da yake cewa da kuma faɗin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar bin sunnarsa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi domin haji farilla ce daga cikin farillolin a aikin addini wanda musulmai suke haɗuwa domin sauke wannan nauyi ibada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauke wannan ibada ɗin. a cikinta ne ake samun habuwa masu amfani da yawa mutane suke samu da kuma na kan nagarta musulmai masu tafiya zuwa ɗakin Allah azza wa jalla a cikin abin da suke ƙoƙarin samun kusanci da shi ga Allah ta'ala a wajen ɗakinsa mai alfarma zukatansu suna koro zuwa ga wannan wajen sannan zukatansu kuma suke haɗuwa kuma suke samun nutsuwa da ambaton Allah azza wa jalla a wajen wannan mihrabin da Allah ta'ala ya kaddarta cewa kowa ya zo sa wannan ita ce alƙibla wadda dukkanin al'umma suke zuwa gare ta kuma suke yin bawafi a gefenta suna zuwa da abubuwan hawansu da zan abin da za su samu inuwa da shi kuma suke samun inuwa a cikinta suke koma zuwa gare ta lalle wannan ita ce raya ta imani la ilaha illallah muhammadin rasulullah wannan aƙida din wannan aƙida din wadda take ciki shiga cikin zukatan ɗaiɗaikun mutane da kuma garuruwan da suka zo daban-daban da yaruka mabambanta suna samun wannan ƙarfin haɗuwa da 'yan uwantaka ɗin su gaba ɗaya kan ƙashin tutar imani mu wanda ke kira zuwa ga wannan al'amarin mai girma shine faɗin Allah ta'ala da yake cewa ka shelanta mutane dangane ga aikin hajji wanda za su zo da wasu za zo akan abin hawa wasu kuma zo suna tafiya ne a kafafuwansu wannan ka'idar da za mu kafa wannan hukunci a kanta shi ne faɗin Allah ta baraka wa ta'ala da yake cewa yayin da muka yi umarni ga Annabi Ibrahim a wajen ɗakin Allah mai girma cewa kaka mai Allah shirka ka tsalkace wannan ɗaki nawa ga masu bawafi da masu tsayuwa a wajen da kuma masu yin zurku'u da sujada ba waɗan abubuwa in kaɗan ko mai yawa ba ko kuma a manganinsu ko aikinsu ba ba wai a tafiyarsu ko kuma a tsawonsu ko kuma hawawan ababen hawa ba dukan wannan ya tafiya ne a ƙarƙashin inganta imani da kuma tauhidi ga Allah ta'ala da barin duk abin da Allah bai da shi ba kar a bauta kowa sai Allah kar a kira kowa daga bauta sai ga Allah tabaraka wa ta'ala kar a ambaci kowa sai sunan Allah ana tahalili takbiri da kuma tasbihi da tahmidi da kuma talbiya da hudu'in da mutum zai yi a cikin kushu'i da kuma samun nutsuwa da tabbatuwa akan wannan a cikin dukkanin wannan kaskanta da kai din da aka tsoron Allah ya kai dan uwana musulmi ka sani cewa lallai Allah yana biye da kai a duk abubuwan da kake a kowane lokaci ne a kuma kowane hali kake ciki da ranka da yininka don haka lizimci abin da ya shafi kyakkyawan ladabi tsakaninka da ubangijin kama halarci sannan kuma ka tabbatar da wannan ladubba na kyau a wannan irin wajaje na alfarma karka ce ta alfarmar Allah a cikin wannan wajajen sannan ka gabatar a gaban ka ayyuka kyawawa wanda ya zama saboda Allah kake yin su za ka samu wannan ladar da haske a gobe alkiyama ka roƙi ka tabbatuwa akan wannan da kuma shari'a lalle hakika Allah shi ke shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم hajji Allah ta laike watanni ne sanannu duk wanda aka farlanta masa aikin hajji a ciki kada ya alfasha kada ya faskanci kada ya jayayya da wani aikin hajji duk abin da kuke na alkhairi Allah yana sanin sa ku yi kokarin tanadi domin mafi alkhairin tanadin guziri shine tsoron Allah ku ji tsoro na ya kuma abuta hankali Allah mun albarka da da ku a cikin littafin da sunna ya amfani da ni da ku abin da yake cikin sana ayoyi da kuma an bato da hikimomi ina faɗin wannan magana ta kuna nema Allah gafara ina neman gafara Allah daga dukkanin zunubi daga mazanmu da matanmu ku nemi gafara Allah kan zunubanku lalle hakika Allah mai gafara ne mai jinƙai ne godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai wanda ya yabo ga annabinsa a cikin dukkanin halittunsa ya yi umarni da girmama shi da kuma mutunta lamarin sha'aninsa a cikin dukkanin mutanen duniya na shaida ba an bauta da gaskiyar cancanta ga Allah a farkon mutane da kuma ƙarshe na kuma shaida lallai mu, annabinmu masoyinmu annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzonsa ne ma'aboci wannan babban matsayin nan da kuma fuska mai haske tsira da amince Allah tsara tabbata gare shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka fi tafarkin sa haizuwan kiyama bayan haka ya ku musulmai Allah ta'ala yana tabaraka ta'ala yana faɗi a littafin sa cewa lalle hakika Allah da mala'ikun suna salati ga annabi ya ku suka kasance masu imani ku yi salati taslimi a gare shi Allah ya yi salati a gare shi da iyalansa da kuma salati mai yawa ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle hakika duk wanda ya mun salati guda daya Allah ta'ala zai mai guda goma a madadinta hakanan Sahal ibn Abdullah yana cewa yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati tabbata gare shi yafi dukkanin ibada domin hakika Allah ta'ala da kansa ya jibinci lamarin wannan da mala'ikunsa sa'annan ya umurci muminai da sauran kuma bayi gaba daya ba duk kai wannan ba Allah ƙara salati taslimi ga bawanka kuma manzanka Muhammad wannan babban matsayi ne da Allah ya bashi da kuma girmamawa da babban matsayi da Allah ta'ala ya bashi ba wani abin da ke daidai da shi dukkanin kuma fuskoki na ibada suna kaskantar da kai gare shi abubuwa kuma da suke sammai da kasai gaba daya suna haske saboda wannan girmamawa da Allah ya yi masa da yabo da ya masa gabawansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam imam qurtubi Allah ta'ala mai rahama yana cewa wannan aya Allah ta'ala ya girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne da ita a lokacin da yake raye da bayan mutuwarsa ya yi bayanin matsayinsa ya tsalkake shi da dukkanin waɗanda suka jingina mai wasu mummunan kalmomi ko kuma wani al'amura da ya shafi matansa da makamantan wannan ya ku taron musulmai lalle mafi girman taimako ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yin koyi da shiriyarsa da kuma sunnantuwa da sunnarsa da yada kuma abubuwan suke na alkhairi nashi da yin bayani kan sirarsa da kuma girmama karantarwarsa lallai kokarin da wasu suke na mujirmancin su ga cutarwa da kuma suka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma uwar mumine Aisha Allah ta'ala kara mata yadda wanda Allah ta'ala ya hada ta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙwarin cutar da musulunci da suke yi to ku sani lalle hakika Allah subhanahu wataala ya girmama sha'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi girman ɗaukakawa ya sanya kaskanci da wulaƙanci ga wanda ya saba ma umarninsa Allah ya buɗa masa babban buɗi sannan ya katange shi daga dukkanin sharrin mutane Allah ya zama gata gare shi ga masu mai izgilanci da waɗanda suka sance kuma ta zama dalilin halakarwa ga waɗannan masu izgilanci wannan sananne ne a wajen tarihin malamai Allah ya ba shi alkausara ya sanya kuma wannan wanda ya cutar da shi shine mai yankakken baya wannan ya kamata mu sani ya wajibi ne mu sani cewa sanin daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yana dacewa ne abin da ya zo a cikin littafin Allah da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina muku bayani ina yin shela ga duniya ga baki ɗayanta don abin da ya shafi kiyaye mutuncin annabawa da manzanni Allah ya ƙara masu amincinsa da ku ji tsoron Allah ya ku musulmai ku sanya ayyukanku da kuma maganganunku masu tsakantarwa ne akan abin da shafi janabin annabi sallallahu alaihi da kuma tabbatar tauhidi ga Allah da kuma tabbatar da tauhidi da a gare shi Allah ka dauki musulunci da musulmai Allah ka dauki musulunci da musulmai Allah ka dauki musulunci da musulmai Allah ka darkace makiya addini ka taimaki bayanka masu tauhidi Allah ka taimaki addininka da littafinka da sunnar annabinka da kuma bayanka salihai Allah ka amintar da mu a garuruwanmu ka gyara jagorancinmu da masu kula da al'amarinmu Allah ka karfafi jagororinmu da mai kula da al'amarinmu khadimul haramain sharifain malik salman sarki salman bin abdulaziz Allah tsare shi Allah ka datar da shi da yarimansa ga abin da kake so kuma kai da shi ka yi riko da makwarkwada kawunan su ya Allah ga abin da ke albiyar da kuma taqwa Allah ka datar da dukkan jagoran musulmai wajen aikin littafinka da kuma yin hukunci da shari'arka da bin sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka tabbatar da alhazai ka dawo da su zuwa ga garuruwansu suna masu aminci da samun lada ka girmama lada ya Allah da sakamako ga wanda ya tsaya da kuma da tsayawa akan hidima ga wannan alhazai Allah ka girmama lada ga wanda ya tsaya ya kiyaye hidima ga waɗannan hukuma inda kuma 'yan ƙasa gaba ɗaya Allah ka taimaki musulmai maza da musulmai mata mummine maza da mummine mata rayayyu da matattu ya Allah Allah kai ne Allahu wanda ba bambuta da gaskiya da cancanta sai kai kai ne mawadaci mu ne mabukata kai ne mawadaci mu ne mabukata kai ne mawadaci mu ne mabukata Allah ka sauka mu da mamako ruwa da sama kar ka sanya mu daga cikin da ake haramtawa Allah ya ubangiji ka shayar da mu ka shayar da mu ya Allah Allah ka shayar da mu ya Allah Allah ka shayar da mu ka shayar da mu ya Allah Allah mu halitta ne daga halittunka kar ka haramta mana abin da yake shine zunubin mu ya jawo ne daga falalaka ya Allah Allah muna neman gafara kai Allah kai ne mai gafara Allah ka saukar mana da mamakon ruwan sama daga sama ya ku bayin Allah lalle hakika Allah yana umarni da adalci da kyautatawa da ba mu ma'abota kuna kusanci hakkin su yana hani akan alfasha da abin ki da kuma wuce iyaka Allah na muku wa'azi akan wannan Allah za ku asu ku ambaci Allah mai girma mai ɗaukaka zai ambace ku ku gode masa a kan ni'imominsa da falalarsa zai ƙara muku lalle haƙiƙa, Allah ambacin Allah shine abu mai girma Allah yana sanin abin da kuke aikatawa anan fadilatu shaykh Dr. Abdullah Ibn Awad Al-Juhani ya tsaya da wannan ba, da ya muna a takaice a cikin mintuna wadda take dunkulalliya aka abin da shafi hukuncin aikin hajji a matsayin ibada ta uku da Allah ta'ala shar'anta ta ƙunshi janibin ibadoji guda biyu kamar da malai fara buɗe mana cewa ibada akwai da ake ta gangar jiki kamar ibada sallah da azumi akwai ibada kuma da ake yin ta dukiya kamar zakka da sauran ciyarwa da ake yi saboda Allah sannan kuma akwai ibada ta haɗa gangar jiki inda kuma dukiyar ita ce ibada ta aikin hajji wadda ake yin ta saboda Allah ake neman taimakon Allah ake neman agajin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma dacewa da sabatinsa a wajen sauke wannan haƙi na ibada ta aikin hajji ya kuma kwa musulmi aikin hajji ibada ce wadda ke cikantacciya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba a jingina daga kowa kamar da al-Imam al-Qarafi rahimahullahu ta'ala ke cewa walillahi ala nasi hajjul bait Allah ta'ala su yake da aikin hajji da ya wajabta ma mutane kuma Allah ya umarni cewa sun ma atimul hajji wal umrata lillah mu cika aikin hajjin mu da umaran mu saboda Allah kada mu yi aikin hajjin mu saboda nuna mutane kada mu yi aikin hajjin mu saboda neman suna kada mu yi ta bata niyyar mu a wajen wannan ibara take da wahalar gangar jiki take da kuma tsada wajen ce da dukiya a wajen yinta mu yi kokari mu nemi taimako Allah subhanahu wataala akan wannan aiki na ibada aikin hajji kamar yadda muka sani watanni aikin hajji sun kama tun daga kan zulqa'da zulhajji dukansu watanni ne na aikin hajji da bayi za su dinga yi suna neman dacewar Allah subhanahu wata'ala tare da girmama waɗannan lokutan da muke cikin su jan hankali da malayi akan alhazai da su mutunta masha'ir na addini inda aka ce masha'ir wajen da ya shafi bauta da ake yi kada mutum ya je zai saba ma Allah subhanahu ta'ala, a wannan wajen kada mutum ya je da niyya wadda ke ba mai kyau ba kada mutum ya je ya cutar da wani kada a je aikin hajji ana rigima ana jayayya ana musu ana fasikanci ko ana sata ana abubuwa waɗanda ba su dace ba dukkan wannan fushin Allah subhanahu ta'ala ya tabbata ga mutumin da ya yi wannan isa'a ɗin ga wajajen da suke la, laifi biyu mutum zai samu ga laifin zunubi da ya aikata sannan kuma ga keta alfarmar Allah subhanahu Ta'ala da yayi a wajajen da suke bukatar a girmama lamarin Allah duk wanda yake wajen aikin hajji to ya je ga ibarar da ta kai karshe kenan a cikin ayyuka da mutum yake a gangar jikinsa bayan wannan mala ya ja hankalin mu sosai wajen kula da aikin hajji da inganta niyya da kyautata aiki da neman lada a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan abuwa guda uku muka kula malam ya sake jaddada su mutum ya inganta niyyarsa ya kyautata aikinsa kuma ya nemi lada a wajen Allah subhanahu wata'ala wajen wajen aiki da za a je a yi aikin hajji malam ya muna bayani kuma a gaba ta biyu ko ta uku muhimmancin girman da Allah ta'ala ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan dukkanin sauran manzanni da annabawa da Allah ta'ala ya bashi Allah ya girmama lamarinsa ya ɗauka darajarsa ya kuma nuna mana matsayin da Allah ta'ala ya bashi wanda Allah ya haskaka duniyar nan da biyayya da ake ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haskaka wannan addini da samuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsayin cikamakin annabawa sannan Allah ta'ala girmama lamarin salati da yin addu'a gare shi wanda Allah da kansa ya fara yin salati taslimi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya biyo bayansa da mala'ikunsa sannan aka umarci bayi gaba ɗaya babu wata ibada kamar da malai ya faɗa cewa ta kai girman salati ga Allah subhanahu ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin mutum yana neman Allah da kansa ne yi tawallin al'amarin da shafi wannan salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rana ce ta juma'a da take buƙatar ta salati da girmamawa ga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da girman da Allah ta'ala ya bashi da shelanta ma duniya da malam ya cewa wasu na taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin isa a gare shi suna yin abubuwa da ba dace ba ga Allah sallallahu alaihi wasallam wannan al'amari ne mai girma da ya kamata mutane su kiyaye su mutunta bangaren da shafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin girma annabi sallallahu alaihi ya sa ba daidai ke da girman kowa ba a bayan kasa ba da haka mu mutunta al'amarin da shafi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai ba mu lada zai dauka mu domin shi kaɗai Allah ya ba mu labarin cewa wa rafa'ana laka zikrak duk wanda yake duniyan nan daraja ta bata kai ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine kuma Allah ta'ala alƙawalin kaskantar da yanke duk mutum da ya shiga cikin alfarmarsa ya ce inna shani aka huwal al'abtar da haka uwa musulmi mu yawaita salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana son idan ya umarni a umarci da umarninsa in ya hani kuma a hannu da hannun da Allah ta'ala ya yi to Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan ya sanya mala'ikunsa masu girma masu daraja su ma su yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sauran bayi gaba ɗaya aka yi mana umarni da mai riko da wannan shari'a ɗin ta Allah subhanahu wata'ala da ya umarce mu da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mu sani cewa jalibi annabi sallallahu alaihi wasallam mai girma jami'in da ake mutuntawa ba a kuma karɓar uzurin mutumin da ko ya jahilci sanin daraja Allah sallallahu alaihi mai ta'addanci ko ya soke shi ko ya aibata shi to ba a ma karɓar uzurin mutum akan wannan abu dole galibin malamai jamhurin suka tafi akan a zarta mai da hukuncin kisa in so tubarsa ta mai amfani tsakanin da Allah subhanahu ta'ala dan ya zama an kare janabin annabi sallallahu alaihi wasallam daga masu aibata shi wani zai da ganganya ce kuma ya jahilta ne ko kuma akan kuskure ne to ko ka jahilci matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam sai an batar da kai a bayan kasa karshen jagorancin shugabannin musulmai don ya zama kyakkyawan darasi ya shiga ga mutane kada wani ya sake wannan ganganci din kada kuma wani ya sake zuwa yana irin abin da ba a sai dinga maimaituwa akan taba mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ta ka uwa musulmi yau take juma'a kuma yau take babbar rana idi ce a gare mu suke maimaituwa muka saurari wannan khutba daga bakin da sheikh Abdullah ibn Awad al-Juhani da shi da ladanin mu kuma Ahmad Khawja ni da na fassara na gabatar Abdul Muhammad Awul Gusau yake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah aminta da mu ya bamu zaman lafiya a kasar mu Allah haɗa mu kuma wani mako na gaba a cikin imani da aminci da kuma salama da lafiya Allah ta'ala ya dace da mu anan muka zo karshen wannan sallah ta wannan rana da kuma fasara hudu ba kai tsaye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh